يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na damtoba yau muna yammacin ranar lahadi ranar biyu ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da biyu ga watan march miladiya dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine zamanmu na biyu jiya mun yi na farko a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda biya mun faro daga suratul ra'ad mun karanta ayoyi guda biyu a cikin sura yau za mu tashi kan aya ta uku inda Allah ke cewa wa huwa nabi maddal arba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa huwa allazi maddal arda in Allah ubangijinku shine wanda ya shimfiɗa ƙasa da fa'inta da kuma tsayinta wa ja'ala fiha kuma ya sanya a cikin ƙasa rawasiya manya-manyan tsaunuka da duwatsu wa anharan da kuma koguna da tekuna wa min kulli samarat da kuma dukkanin wani nau'i na 'ya'yan itatuwa ja'ala fiha Allah ya sanya a cikin ita ƙasa ɗin wannan kowane nau'i na kayan itatuwa zaujaini Allah sai ya tsara kowane jinsi nau'i biyu ne akwai maza akwai mata isnaini kashi biyu yughsil laylan nahar dare yana lullube yini inna fi zalika lallai cikin hakan da ayati lallai wallahi akwai ayoyi da alamomi na gane cewa Allah madaukakin sarki shine mu shine abin bauta, amma waɗannan alamomi suna bayyana ne da ƙaumi ya tafakkarun ga mutanen da suke da tunani kuma suke da hangen nesa al-imam ibnu kathir yake cewa lamma zakara ta'ala a yayin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana al-alamul alawi duniyan sammai in ba a manta ba jiya a bayani da muka yi dangane da wannan sura ta suratul ra. mun yi bayanin cewa Allah madaukakin sarki yayin da ya zanto shine abin bautan mu shi ne mahalicci da ya cancanta duk wani bawa ya zanto shi yake yi bauta Allah madaukakin sarki bayan ya yi waɗannan abubuwa sannan kuma a cikin littafi da ya saukar ma annabawa da littafin ƙarshe wanda shi ne ƙarshe kuma shi ne babba wato alkur'ani za mu ga yana cike da ayoyi da hujjoji da Allah madaukakin sarki yake bayyana ma waɗanda suke bautan wani wanda ba shi ba domin su gane cewa bigire da suke tafiya a kai suna bautan gumaka suna bautan aljanu suna bautan itatuwa suna bautan shanaye da duk wani abu wanda ba shi ba Allah madaukakin sarki yana babbayyana musu cewa waɗannan tafarkoki da suke bi ba tafarkin daidai ba ne ba tafarkin tsira ba ne wani wurin Allah madaukakin sarki yakan musu bayanai da hujjoji da za su gane haka wani lokaci kuma Allah kan fito da hujjoji da bayanai wanda a alwaƙi'iyya ɗan adam yana gani ko ba a ce mai komai ba zai iya hankalta muka ce suratul ra'ad din nan tana ɗauke da irin waɗannan hujjoji waɗanda suke waƙi'iyya ne a fili ga sunan suna faruwa a zahiri muna ganin su a fili waɗanda ba sa buƙatan sai an ce mana Allah ya ce manzon Allah ya ce a fili muna iya fahimtar waɗannan abubuwa. To jiya mun karanto dalilai da Allah ke nuna musu in sun dubi sararin samaniya za su iya ganewa su kuma iya tabbatar da cewa Allah maɗaukacin sarki shi ne abin bauta shi ne kaɗai wanda ya cancanta a yi musu bauta. Daga ciki inda Allah bayyana mana cewa Allahun nazira rafa as-samawati bi ghairi amadin raunaha, Allah maɗaukacin sarki ya ɗaga mana samman nan guda bakwai wanda gashi muna ƙasa amma muna iya hangowa muna hango sammai amma ba mu hango wani fila ko guda ɗaya a matsayin ya rike sama ba wannan ya nuna Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai ba tare da ya riƙe sammai ɗin da wani abu ba kaga wannan alama ne da zai tabbatar maka lallai babu yadda za a yi wannan samman su zanto haka ba akwai wanda ya rike su to babu wanda zai zama ya rike sun kuwa in ba Allah ba Za ka wani wuri Allah ke cewa wa yumsiku sama'u an taqa alal ardi illa bi iznihi Allah ya rike sammai din jam ba yadda za su iya fadowa su zubo ƙasa in ba izinin Allah ba haka Allah ya rike ba tare da mun ga wani fila ya rike ba kaga wannan ya ishi mai hankali wanda ko ba Allah yake bauta mishi ba ya isa ya gane cewa lalle Allah madaukakin sarki abin bauta ne sannan kuma ya sake bayyana mana cewa sakkarar shamsa wal qamar rana da wata da muke gani rana ya haska mana ko ina a duniya wane ne wanda ya hore mana wannan rana Allah madaukakin sarki ne taurari shi ma Allah madaukakin sarki ne kowanne cikin su yana tafiya karkashin lokaci da Allah madaukakin sarki ya kayyade mai Allah ya yi dabbirul amra yufassilu yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah ya mana bayani filla-filla, dan mu hankalta don kaga an ka mana dalilai wanda muke iya hangowa a sararin samaniya da za mu gane cewa lallai akwai mahalicci a kanmu lallai akwai wanda ya cancanta a mishi bauta shine Allah madaukakin sarki to bayan Allah ya kawo wannan to yanzu kuma zai fara kawo mana dalilan da muna gani kuma a ƙasa idan na sama ya maka nesa sai aka kawo maka abin da a sama ne amma kana iya hangowa daga misali da aka yi da sama misali da aka yi da rana misali da aka yi da taurari kowanne cikin ukun nan ba wanda ba ka iya hangowa to bari a maka kuma wanda ba hangowa ba kana rayuwa a kanta kana taɓa ta kana kwanciya a kanta kana zama a kanta kakan yi noma a cikinta Rayuwan kama gaba ɗaya ta tsayi ne da ita da haka shine za a da misalai kuma na ƙasa to haka Allah maɗaukacin sarki yake za a ka maka abun filla filla a buga maka misalai na hissi da na ma'anawi don ka gane abubuwan filla filla shi yasa ga alkur'ani yana cike da misalai iri iri waɗanda ba su fahimci haka ba ka barai sai ce ma za a rada Allah bi haza matsala waɗannan misalan yau mai Allah yake nufi da su kuma akwai hikimomin su ranan tashin kiyama idan Allah madaukakin sarki ya tashi tsayar da hujja ga dan adam da bai bi shi ba Allah zai ce wa darabna lakul amsal wajen bayyana muku da hujjoji misalai iri-iri mun buga muku to amma da misalan wa ma ya'qiluha illa al alimin babu masu hankaltar da su fahimce ta sai masana waɗanda sun san Allah sun san littafinsa da haka da ya zo misali da ƙasai sai ce wa wallafi. Allah maɗaukakin sarki da ya zama abin bautan ku da shi kaɗai ya cancanta ku mai bauta ku tabbatar masa da ayyukansa da ya kadaita da su to shine wanda maddal arba ya shimfiɗa ƙasa asalin almaddu shine shimfiɗawa da tsawo ma'ana Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya shimfiɗa mana ƙasa muna ganin ga yadda ƙasa take ja'alaha muttasi'atan mumtaddatan fi tuli Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ƙasa ya faɗaɗa ta sannan kuma ya shirya ta yasa aka shimfiɗa ta da tsayinta ba wanda ya isa ya ce ga faɗin sammai ƙasai ga kuma tsawon kasai ba wanda ya san yawa da tsawonta da faɗinta shine sai Allah ce waje alafiha kuma ya sanya a cikinta bayan ya shimfiɗa ta da faɗinta da tsawonta ya sanya mata rawasiya duwatsu wa anharan da kuma koguna kenan bayan da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ƙasa da tsawonta wanda al-Imam al maliki a karkashin wannan aya har ya faɗi wani maganan da da yawan malamai ba su sallama musu da sun mai rati ma a kai. galibin malamai sun tafi kan cewa ita wannan duniya kurawiyya ce mulmulalliya ce tana nan a dunkule yadda ka san kwallo al-Imam al yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun malaman da suka ce a'a duniya ba ba a mulmula take kaman kwallo haka ba da fa'idan gashi Allah ya ce huwa allazi maddal arba to an san madda kuma tsawo ne to sai dai malaman tafsiri suka ce a nan kam al al qurtubi sai dai a ce Allah ji kan maza a kyale shi da ra'ayinsa in ba ka ba ayoyin alkur'ani burjik sun bayyana cewa duniyan nan tana nan a mulmule a zagaye take kaman kwallo don haka a nan da Allah madaukakin sarki bayanin cewa ya shimfiɗa ƙasa sai ke ta waje alafiha ya kuma sanya a cikin ƙasa ɗin rawasiya duwatsu sune jibal rasiyat shanikhat manya-manyan tsaunuka manya-manyan duwar wasu bayan da Allah ya sa aka shimfiɗa ƙasa sai kuma aka kakkafa waɗannan duwatsu duwatsu da ake magana a nan akwai manya akwai tsakatsakiya akwai kaza akwai kaza duwatsu iri-iri ne idan akwai waɗanda suka karanta geography a nan to su za su yi mana bayanin yadda duwatsun suke ai iri-iri ne ai banda stone akwai rock rock ɗin ma iri-iri ne to za ka same su suna da bambanci akwai dutsen da za ka gan shi jijiyan a cikin ƙasa yake kai ka ce tare aka cin shimfiɗa amma ka ji Allah yana cewa bayan an shimfiɗa ne wa ja'ala hara wafiya. sannan kuma sai aka kakkafa waɗannan duwatsu sun rike ƙasan ne wa anharan sannan kuma da koguna kowanne akwai amfaninsa ko ba mu je da nesa ba yanzu ko fili ka tashi saya inda akwai duwatsu ne zaka ji ana cewa in ka tashi gini ba za ka wahala ba ba zai sha siminti ba za a ce maka kuma ba zai sha rodi ba wato ƙasan ta rike hatta gini to ana ga maka ƙasa duwatsu kenan su suka rike ƙasa shi yasa duwatsu da suke rike da ƙasa ba a so a rika cire su ana farfashe su a ƙyale su domin rashin su yana kawo matsaloli yanzu waɗannan duwatsu da muke da shi a ƙasashenmu shi yasa kaga in dai abin da ya shafi girgizan ƙasa ne sai dai mu ji a wasu wurare wannan duwatsun bayan kariyan Allah Allah tabbatar da kariyan ne ta sababin waɗannan duwatsu waɗannan duwatsun su suka rirrike ƙasa don haka suna maganin abin da ya shafi girgizan ƙasa ƙasashen da galiban za ka ji an yi girgizan ƙasa a nan an yi girgizan ƙasa a ƙasa kaza an yi girgizan ƙasa a wuri kaza in ka za ga sahara ne wuraren babu waɗannan duwatsun za ka za ga ko gidaje suna saurin rufucewa sai ka ji an girgizan ƙasa ta minti biyar kai kana jin minti biyar kaɗai minti biyar ɗin nan bar nan da ya ba kaɗan ba ne to waɗannan duwatsu Allah maɗaukacin sarki da ya sassaka su akwai hikimomi to dama kana tunanin ma akwai abin da Allah zai babu hikima a ciki Allah shine allamul Huyu. Allah masanin sarari ba bare na ɓoye, na ɓoye bare na sarari. Duk shine ne masani a kaka don haka waɗannan duwatsu da aka kakkafa akwai hikimomi da ya sa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su wato rawasiya shine jibalan sawabit duwatsu tabbatattu waɗanda sun riku a wuri guda sai ga sun riƙe wurin ba yadda za a yi ka iya kau da su duba zuma rock duba dutsen walama duba dutsen kura duba dutsen kaza duba dutsen kaza waɗannan duwatsun har ka je abin da ya shafi dutsen uhudu dukka akwai hikimomin Allah a ciki suna kafi a wuri guda abinda suka tare suna nan da yawa amma ba za ka san me suka tare ba ko sai in za a yi kiyama kana gani to za a yi kiyama kana gani ko ba wanda zai so haka ya faru da shi dan a lokacin waɗannan duwatsu gaba ɗaya za su nike su zanto gari sama za ta sassage idan sama'un shaqqat wa iz adna li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat kaza kaza kaza kaza duk komai zai nike sai ga gaba ɗaya ƙasan mata da gargaje komai zai rushe saboda duwatsu gaba ɗaya su ma sun nike sun dawo gari to a lokacin ne zaka ce ashe akwai amfanin duwatsu kama lokacin can ba abin nema ba ne don annabi ya ce kiyama za ta tashi ne akan ashararren mutane ba akan mutanen kirki ba akan mutanen banza kirki ba akan mutanen banza to Allah samu muna cikin na kirkin wa anharan sannan kuma da tekuna koguna mabambanta Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin ƙasa ga nan duwatsu ga nan koguna wani wuri kaga Allah ya yi shi da manya-manyan tsaunuka wani wuri kuma da koguna waɗannan nau'ikan abubuwa guda biyu kowanne ɗan adam yana da bukata waɗannan duwatsun su za su riƙe mai ƙasa daga zaizaya waɗannan duwatsun har zai yi gini da su waɗannan duwatsun da shi ake niƙewa a yi maka siminti da kake sayan siminti ka yi amfani da shi da shi ake yi amfanin ta da yawa ko guna kuma ko ba a ce ko ba ka sani Rayuwar ɗan adam baya iya tafiya ba tare da ruwa ba za ka iya ɗaukan lokaci mai tsawo ba ka samun abincin da za ka ci kuma ka rayu amma in za ka samu abincin da za ka ci kuma babu ruwa ba za ka iya wancan daɗewan ba za ka mutu shi ruwa ɗin Allah maɗaukakin sarki ya sanya bin rayuwa yana ciki ne wa ja'alna min al-ma'i min kulli hayyin daga ruwa ɗin mun sanya duk wani rayuwa gaba ɗaya to daga ruwa ne shi ga ana samun matsalar ruwa to sai an samu matsala a damuna za ga ga ruwa a sama gonakai sun samu ruwa gidanka za ka tari wanda za ka sha har da safiyar ruwa za ka ajiye waɗannan koguna kuma da kake gani su ne to da Allah maɗaukacin sarki ya aje su a doron ƙasa za su taro mana ruwan da in damuna ya tsaya wata shida da za mu ci na kaka ɗin nan wannan ruwan na kogunan su suke rike da mu kuma waɗannan ruwan su suke rike da mu shi muke amfani da shi sai a yi tsawon wata shida babu damuna amma wannan ruwan shi yake rike da noman rani da aka sai ga ana rani amma ana samun abun damuna ka ce an na haza ta ina ya ce maka ta ajiyar ruwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana za ka sai ga an ci gaba da amfani da wannan ruwa lokacin da ana tunanin ya zo karewa damuna kuma ta fara zuwa kuma da wata sabuwar ruwa ne. to haka Allah maɗaukakin sarki yake tsara al'amuransa duk abin da kaga Allah maɗaukakin sarki ya yi akwai hikima a ciki kuma hikiman gaba ɗaya yana tattaruwa ne ga ‘ya'yan Adamu. inda a ce gaba ɗaya duniya ko ina Allah zai mai da shi kogi ne ba wurin rayuwa inda kuma ko ina Allah zai mai da shi duwatsu ne babu ruwa to kuma babu rayuwa in babu ruwa ka karanta da rayuwan kabilan jirgumawa waɗanda suka zo suka samu hajara da ɗanta Ismail a inda Makka yake a yanzu ba sun zo neman ruwa ba ne? Da ta rasa ruwa ta shiga damuwa. su kuma da suka tarar da ruwa a wurin zaman su kenan dindi sun ba sake barin wurin ba suka ce sun zama yan wurin saboda akwai ruwa duk inda ba ruwa rayuwa baya zuwa rayuwa dole sai da ruwa rayuwa dole sai da duwatsu shi yasa sai ga wani wurin Allah mai da shi tudu wani wurin Allah mai da shi ƙasa haka wani wurin Allah mai da shi kogi saboda da waɗannan abubuwa ɗin ake rayuwa za ga yankin da ba su da koguna to zaga ana samun matsaloli yanzu me yasa Legas za ka ji ana maganan centan kasuwanci a Legas ne, kaza kaza a Legas ne, me kaza a Legas saboda ruwa ne. Kai mai yiwuwan ana maganan sai ka ce, a ina saboda shugaban ƙasan ɗan Legas ne tunda baya son arewa zai gina can akwai sirrin ruwan. Mu ma ai akwai ruwan da ‘yar adowa yi yunkurin ya jawo mana, suka je suka tura su aka sa ƙafa, har yau sai dai mu ji labari. da an ja ruwan zuwa yanzu da kowa ya ga arziki shi ruwa a wannan ruwan sai kaga za a je a sayo kaya tun daga China hanyoyin ruwan za a rika bi a cikin ruwa har a kawo ka Najeriya yanzu yadda kaga jirgi zai yi tafiya daga nan ya tafi ko ina a duniya na da hanyoyin da yake ratsawa ruwan duniya da kake gani su ma a sadi suke da juna daga nan Najeriya za ka hau ka zai Niger ka je Ghana ka je kaza ko ina a duniya sai ka yawata a jirgin ruwa ba tare da kaje ko ina ba shi yasa ka ga jirgin ruwa din nan da ya amsa jirgin ruwa akwai direban jirgin ruwa da shi da matan shi da iyalan shi ma a ciki suke rayuwa zai iya maka shekara shi bai zo gari ba matan shi da ƴaƴan shi da a rayuwan da suke kenan shi yasa a Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid akwai littafin shi na mas'aloli guda 80 akan azumi akwai tambayan da ya zo mishi daga direban jirgi ne jirgin ruwa yake yaya na yanayin azuminsa dan direban jirgin ruwa yakan iya yin wata shida a ruwa daga ɗaukan kaya kaza zuwa wuri kaza wani kayan zaka je ka siyo a China sai a ce nan da wata uku kayan ka zai iso ana ta tafiya ne a jirgi to kaga aka ce kuma mai azumi in ya hadu da tafiya ya ajiye shi tafiyan shi ma wata nawa shine sai Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjir yace to ɗayan biyu in matanka da iyalanka suna cikin jirgin dan zaka hadda dakuna a ciki da wurin kwana to kai a gida kake a gida kake kai ba matafiyi ne. dan haka za a yi ci gaba da yin azumi ga iyalanka a cikin jirgi kai yanzu a gida kake ba matafiyi ne. amma idan a gari suke ka rabu da su sai ka dan huta ka dawo gida to wannan kuma sai a koma wancan babu to kaga duk wannan yana nuna mana abubuwa da Allah madaukakin sarki ya tsara lalle akwai ilimi akwai hikimomi a ciki kwanan nan bai fi sati biyu ba zai wuya ma kai sati biyu akwai manyan malamanmu na ƙasar nan dr abdullah gadan kaya dr Rabi umar rijiyar lemu akwai shek umar zaria sun yi wani muhadara a lagos to da suka je sun yi wani bidiyo live haka da suka je bakin kogin lagos din da kaya yake zuwa a bidiyon ma kawai za ka sha mamakin allah ka ga yadda al'amura suke tafiya to da haka haka za ka manyan abubuwa tirela tirela sai ga a cikin jirgin ruwa aka zo da tireloli kawai sai ga za a bude kawai ka gana sauke tireloli tireloli sai ka ce wannan abun a cikin ruwa kuma bai nitse ba in yana tafiya ruwan fa ba ka ganin shi ya nitse ne a ruwan shi ma akwai iyakan inda yake tafiya bai yi kasa bai san ba tsakakakiya ne shi ma mamakin Allah kenan to haka Allah madaukakin sarki ya tsara al'amura shine aka ce wannan zaune bai ga gari ba ul siru fil ardi din kenan to siru fil ardi ɗayan biyu ne ka ware kuɗi ka shiga ƙasashe ka ga abubuwa sai ka sake tabbatar to Allah ya yi gaskiya ko kuma ka zage ka yi ilimi wani abun baka je ba sai ka yi ta karantawa yanzu baka yi zaman ɗaya da annabi sai ka karanta tarihi sai ka kai ma ka san zamani to sai ka yi ɗayan biyu kenan amma kar ka zama na uku kai baka je ba kuma baka karanta ba kuma sai ka zama a wani layi za a kai ka da haka yake cewa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa min kulli samarati kuma daga dukkanin nau'ukan itatuwa ja'ala fiha zawjayn ithnayn Allah sai ya sanya shi nau'i biyu mabambanta ithnayn kashi biyu ma'ana abinda ake nufi anan bayan da Allah madaukakin sarki shimfiɗa ƙasa ya kakkafa duwatsu da koguna to waɗannan koguna su suke ba da daman noma ai a samu abin da za a ci yanzu duk abin da muke ci a duniya gaba ɗaya mu ya dogara ne da damuna duk wannan ƙaryan duniya da kake ji gaba ɗaya su akan manoma ne gaba ɗaya rayuwa akan manoma aka dogara yau ɗin aka ce ba manoma to automatically babu rayuwa ne don komai akan abinci ya dogara masara yadda kake nika masara ka ci in ka ji nau'in abubuwan da ake yi da masara da su sai ka sha mamaki abincin kaji da shi ne kaza kaza da shi ne ababai da yawa fila adadi ya sa sai kaga kullum ana fita da trelolin masara trelolin masara sai sai kar ku gama kwashe abincin fa ina a ta kwashe kuma akwai ba zai kare ba Allah ne ya ba da ruwa kuma abin da ake noman za ku ci har ya ishe ku wani abin ma sai ka bari ya maka fururu da haka kawai ka fitar da shi za a yi amfani da shi kowa ya amfana da shi to da haka yake cewa daga cikin abin da ruwa yake bayarwa min kulli samarati dukkan nau'in ƴaƴan itatuwa ruwa ne yake fidda su ka faɗi abu ɗaya wanda ba ruwa bane babu ko ruwan rani sai ka je kana bayi kana bashi ruwa sannan sai ya zo kaga ashe ruwa ne kai kanka ma kai ma ruwa ne gatanka yanzu duk wanda ka ga idon yi jazar haka ba yunwa bane ruwa ne kowa ya ban amsa jiya da aka yi bude baki har zuwa sahur da abinci da ruwa wanne ka fi sha ruwa ne ruwa kawai wani ya loma ta biyu ruwa sai kora kofi biyu uku na sani ga karin kosan sai sai da shi ruwa kawai to dan adam ma kenan kai ma ruwan ne yake tsirar da kai sai ka ji gaba ɗaya rayuwanka ya dawo wani zai ji gaba ɗaya fara jin hajijiya ana bude bakin ya kora ruwa sai ya dawo kaliya kawai yaya sai sai caji ya dawo da ya fara shutdown ne to daga dukkan nau'in itatuwa da alafi ha zaujain ne an sanya nau'i biyu ne kala biyu ma'ana zaujain shine bayni isnaini wato isnaini nan ta akidi ne kawai in ba ka ba zaujain ya wadatar sai aka yi taukidin lafzi wal ma'ana wato dukkan wani nau'i an yi shi iri biyu ne ina ma'anan haka yau idan ka je abin da ake shuka shi alkur'ani yake ba mu labarin duk abin da za a shuka a gona a je a ɗauko sai ka same shi iri biyu ne akwai mai zaki akwai mai ɗaci akwai mai garɗi akwai mara garɗi in masara ne za ka shuka masara wani ya zo a farin masara wani ya zo a jan masara wake din nan sai ga akwai fari akwai ja za ka je ka shuka yana ko abin nan sai ga akwai mai ɗaci akwai mai zaki amma fa kai kuma ka shuka ne a madadin mai zaki ne in ka je sai ka tsana sai ka ji wannan da ɗaci wani lokaci ga ka ga wannan mai kyau dama ina jin yunwa sai ka je ka dako yajin kulikulin ka sai ka zo sai kayanka bari in tsana in ji sai ka ji maɗaci ne kaji gaba ɗaya idonka yana haka yana haka gaba ɗaya ido ya da fata kaga a wuri ɗaya ne amma nau'i biyu ne ɗaya mai ɗaci ɗaya mara ɗaci akwai abin da kuma kalan su bai canza ba amma masanin abin in ya gani zai maka kai akwai bambanci tsakanin wannan da wannan shi masanin abin ya san bambanci sai a zuwa maka kai wannan waken mai bawo ne wannan mara ba sai ka ce to za a gane mai bawo kai mai waken an dafa kake gano ta shi kuma masanin abun da ya gan sai maka wannan mai bawo ne wannan mara bawo ne to wannan ya fi kyau wannan kuɗin shi kaza kai ba ka gane karatu an yi abun nau'i biyu ne wani yana da ɗaci wani ba shi da ɗaci wani ana ci wani ba a ci sai ga ganan wani ganye kai ka saba miya da shi sai ka je ka tsinko sai ka ce kai wannan ba shi bane sai ka ce me bambancin su duk ɗaya ne sai a ce kai ba za ka gane ba ɗaya bane an yi nau'i biyu ne jinsi biyu ne dubi dawa da masara yadda itatuwansu suke tasowa suka zuba sun bambanta a yaya haka Allah madaukakin sarki yake tsarawa kana iya shuka dan masara farin masara ya tsiro baka cewa ya haka ka shuka fari ja ya fito baka cewa yaya haka to haka Allah madaukakin sarki yake yi kowanne sai ka ganshi ya zo da nau'i biyu kalqalu wal hamid kamar mai zaki da mai daci warraqdi wal yabis akwai danye akwai busasshe masara din nan sai ga akwai ɗanye shine wanda in ka dasa za ka iya ci ko ka dafa. in ka ɗauko busasshe ka ce kai ai tun da ana gashin masara bar ga samun wannan sai a gasa sai ga ka sun fara kokowa ka ce ya haka wannan ba ta da daɗi akan wancan ta wancan ɗanye ne wannan busasshe ne dubino akwai bambanci tsakanin ɗanye da busasshe to haka abubuwan yake tafiya wal abyadu wal aswad akwai baki akwai fari was saghir wal kabir akwai zaga ki kanana akwai wanda zaka shi manya-manya inna fi zalika lallai cikin waɗannan abubuwa la ayati ay dilalati wallahi akwai dalilai masu yawa wa alamati akwai alamomi da za su tabbatar da samuwan ubangiji amma fa la qaumi yatafakkarun sai ga mutane masu tunani waɗannan abubuwan zai sa su haka shine wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid a gonanka kadai ko sai ka samu tauhidi sai ka je sai ka shuka wake guda ɗaya sai ga ya tsiro guda nawa masara guda nawa a zangarniya ɗaya ka cire ƴaƴa guda nawa wannan ka shuka shi a iri kaza sai ga kuma yanda ya bayu wani abun ga irin da ka shuka sai kuma ka ga ya fito da kaza wani ka ji ka samu manya manyan masara ka ce za su cika buhu sai su tsiro sai ga gansu kanana kaman kanada ka shuka kanada sai su baka manya kaga wannan yana maka lallai akwai Allah madaukakin sarki Allah ne mai yin al'amura da haka wani lokaci sai a zo a ce maka ga turawa sun zo maka da sabon irin masara irin wake irin dawa irin kaza sai ka je karbo sai ka sai da naka irin sai ka zo ka shuka kuma sai ka ga yadda suka baka ƴaƴan ko ba haka ya baka ba sai ka fara mamaki ta ina to haka Allah ya tsara iri ne a ƙasansu a ƙasanka kuma bai dace da wurin ba da aka sai ya da ya koma irin na ƙasanka ko kuma su a ganin su dabaran su ne ku ɗan arewa kun ci baya to mun kawo muku iri ka shuka a kwana arba'in ta yi sai kuma sai ka je ka shuka kullum kana ta irga to yau kwana talatin da uku yau ranar da arba'in kun sai ka ɗebi buhuna sai ka je sai ka je ka ga ai yanzu ma suka fara haihuwa sai ka ce sun ce kwana arba'in to sun ce ai shi kuma Allah bai ce ba to ya kai iya shine ya yatafakkarun ana nuna maka iko na Allah abin da ya tsara haka zai faru akan iya yin damunan da manoma duk sai su tsorata babu ruwa amfanin je kuma sai kaga yayi wani damunan kuma a samu ruwa masu yawa a samu kaza a samu hazo ka ce bana akwai amfani sai ga shi na ake tarin ganye ne kana tunanin buhu hamsin sai an zo an buge sai a ga buhu goma kuma har aka ɗebo kai duk tunanin ka buhu hamsin ne wallahi sai an buge sai ga koma ta ce maka Allah kenan wani wurin kana jin buhu goma sai an buge sai ga buhu hamsin da uku ikon Allah ina kaumi ya tafakkaru. ka yadda da Allah kawai da haka yake cewa wa fil ardi wa fil ardi qita'un mutajawirat وفي mutajawira wa jannatun min من wa وزرع وذرء ونخيل سنوان وغير سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa fil arbi. kuma har wa yau a cikin ƙasa ɗin tunda an da duniyan ƙasa yanzu ana nuna mana abubuwan da zai tabbatar mana da samuwan Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce fil ardi kuma a cikin ƙasa ɗaiɓa'un akwai wani yanki a cikin ƙasa mutajawiratun wanda yana makotaka da sashensa wa jannatun da gonakai min a'nabin na inabobi wa zar'un da ‘ya'yan abubuwan da ake shukawa wa naqilun da dabinai sinwanun wanda suke fitowa a tushe guda ɗaya wa ghairu sinwanin da wanda kuma ba a tushe ɗaya suke fitowa ba yusfa bi ma'in wahidin amma dai gaba ɗayansu da ruwa guda ɗaya ake shayar da su wani ba nufaddilu ha ala abin amma a hakan sai ga mun fifita wani sashe akan wani sashe fil ukuli a wajen cin abin in na fi zalika lallai cikin hakan la ayati lallai akwai manya-manyan ayoyi li qaumi ya'qulun ga mutanen da suke hankalta suke fahimtar sakonnin Allah a nan wurin abin da yake nufi wa fil ardi qita'un a cikin sassan duniya gaba ɗaya yankin ƙasa da kake gani tsibaun mutajawirat akwai wani yanki na ƙasa za gan shi ƙasa ne haka amma mutajawirat yana maƙotaka da wani wuri ƙasa ne guda amma za ka samu wannan wurin turabu ha wahidun ƙasan ɗaya ne wa ha wahidun ruwan da ke sakko mata ruwa ne ɗaya in noman rani ruwa ɗaya kai kake watsa mata wa fiha zuru'i a cikin wannan filin akwai abubuwan da aka shuka wa jannatin akwai lambuna iri-iri sun mata tafa wata simari wa tamar amma kuma za ka ga sun bambanta da juna wajen yin ƴaƴa da kuma dabino abin da ake nufi ka ɗauki gonanka za ga gonanka shi nan gona ne guda ɗaya turabu hawa shi. sinwanun ne tushenta ɗaya ne ƙasa ɗaya ne sannan kuma ita wannan gonan tushenta guda ɗaya ne amma za ga idan ka je ka shuka a ciki sai ga nan sun fi ‘ya'yan manya baka daɗe in ka je can kanka yana iya ɓacewa nan sai ga har yanzu sai ka ce bai ji taki wani wani ta ce ai can ɗin shanaye ne suka kwanta a wurin wancan wurin ya ji taki in Allah ne dai in ma taki takin Allah ne Allah ne kawai ya tsara al'amarin yadda ka ga nan wani damunan kuma sai da nan ɗin kuma ya fi ba da ‘ya'ya a kan can. Za ka ga shi nan ƙasa ne guda ɗaya, ruwan sama da zai sauko ruwa ne guda ɗaya, ‘ya'yan itatuwan a ciki guda ɗaya, amma kuma wajen fitan ‘ya'yan itatuwan sai ga da bambanci. Ba ya kunu ba'da fluwan. Wani ɓangaren in ka tsinci abinci sai ka ji yana da zaƙi, wani wurin kuma ka ji da ɗaci. Misali da muka gwada akan gurji ɗin nan ko hela. za ka ga gonanka ne kai ka shuka su gaba ɗaya amma in wani ya zo zai tsinka za ka ce a tsinkana kan wannan da dafi kuma iri guda ɗaya ne fa tushen su guda ɗaya amma wani wurin da dafi wani wurin kuma da zaki ka je ka shuka masara guda ɗaya sai ga wani ka zo tsinkawa sai kuma ka ga ya bada jan masara ne ka shuka faɗin wake wani lokaci daga gaciya kuma a ciki ka ci ha to yaya al'amarin ya zama haka wannan ya zo da irin nashi nau'in wancan bangaren ya zo da irin nashi nau'in wannan fa a ƙasa guda ɗaya ne yake yusba bima'in wahidin da ruwa guda ɗaya fa ake shayarwa amma ka duba kuma an samu bambanci tsakanin shine wa fil ardi qita'un mutajawira ƙasa akwai wani yanki mai makotaka da junan shi wa jannatun yana rike da koguna wannan kai gonakai da lambuna wani za ka ga kanan gona guda ɗaya ne aka tsaga muku ko biyu da shi kai da kai naka ga yadda ya bar shi kuma ga shi kaza me yiwa ma sai ka ce kai wato ka zabi inda ya fi kyau ka ba wani in haka Allah yake tsara al'amarinsa shine misali da muka yi ɗazu turawa sai su ɗauko mana iri na wake iri na masara iri na dawa iri na gero misali sai suka ce ga nan wani iri wanda ya mafi namu irin sai mun yi amfani sai mu kuma bai ba da amfanin ba kenan me mu a irin wannan kasan bai karba ba dan su kuma suka zo mai wa a wani gonan in suka karba sai ga kuma yayi suka ce ya yayi a can shine nuna maka kasan na Allah ne tushen guda ɗaya ne ruwan da yake sauka a gonan nan shine a wancan gonan amma kuma kaga yadda ya bada bambanci za ku iya noma gonan ku girman gonan ku ɗaya da na abokinka wani lokacin ma makocinka ne girman gonan ku ɗaya kula wanda ka ba gonan ka mai yiwa ya fi nashi sai ka samu buhu goma sha uku sai ka samu buhu ashirin wani lokacin kuma gonan ka ma ya girmi nashi sai samu amfanin da ya fi naka yawa kuma ruwan da aka saukar in ka yi ƙasa to ruwan kuma Allah baya bambance ruwan wani da na wani haka Allah zai saukar amma sai da an samu bambancin amfanin da amfanin can sai wani ya ce ba ka gane abu ai sai wani irin magani ka amfani in ka kirga mai yiwa ba shi ma haka ne sai shiru sai ta eh to ina ga ran da aka yi feshin an samu matsala duk dai ai ta kwana kwana al'amari al'amari ne na Allah kawai wani zai ce ni na kware a harkar noma ka zo in rika baka shawara in ka zo ga yadda za ka yi in ka zo ga yadda za ka yi feshin ga yadda za ka yi ga yadda za ka ba da su duka bayar abin da Allah ya tsara shi ke faruwa zaka ruwan ɗaya ne ƙasan guda ɗaya ne amma kuma ya zanya sai abin da Allah ya bayar to wannan ana nuna maka akwai Allah ne in har yanzu gada akwai Allah ka yi ta shirka za ka yi ta shirka ne wannan abubuwan suna ɓalɓalce maka sai ka gama shirya target eh, nan wurin an buga hasashe ka san akwai baturen gona sai ya karanta agric bai taba sanin noma ba shi dan boko ya je kawai ya karanta agric sai ya zo sai ya samu wani hulan kwano din nan sai ya sa kamar dan ataba a Legas sai ga ya zo ya sa wani galashi nan mm, nan zuwa can hekta kaza ko wannan za a samu buhu kaza wannan buhu kaza sai a baka lissafi za ka samu buhu casa'in da bakwai daga gaba ɗaya ya je ya fara plan ya je ya kinkin wani fili ya kinkin wani plaza ya je ya yi kaza ya ko aure ta can ya ko kaza ta sai ga buhu talatin sai ce wallahi su suka ce to Allah ne ai ba Allah bane su da haka hasashen su ne yana iya dacewa amma in ya haɗu shi ma da ƙaddaran Allah amma ba dole ya da haka wani karatun wani ɗan boko da bai san harkar ba gwamma ka samu dattijon da ya tsufa a harkar noma a kafin shi ya fi gano abu daidai da wannan dan boko kurum zai je ya gama agrikin ya zo ya kwanta shi noma ma ba zai yi ba shi yana zaune kullum yana filo da file yana jiran yaushe za a bude portal na ɗiban ma'aikata da haka shi wai in an ɗauke shi a bashi ministan noma shi zai zo ya gano min harkan abinci ne kaza ba shi muke shan wahala ba Najeriya kawai ya je ya buga harkan noma ya ji ya karanta agri ta ba shi ministan noma sai kawai sai ka ji a BBC mun raba takin zamani mun yi kaza kaza ƙaryan banza shin ka ajiye shi ma wani taki ya dace wa kubewa wani taki ya dace wa wake da dawa da kaza bai ma san komai ba eh sai you know eh, you know wani jabiru haka a you know ya kare sai eh, san harkan ba ka samu mujarrabi wanda gwan ya yi harkan abun ya san abun kaga wannan shi ke da experience kenan shi yasa ka ko a jami'a za karanta abun ai ana sa ka yi noma dan ka ga experience amma wani shi in ma in ba ta makarantar dan an ce dole wasu ba zai yi ba kuma an zo yana daga wuya yana so a ce shine ministan noma shine ministan kaza shine ministan kaza sai ga gaba ɗaya bai san yaya al'amuran suke tafiya ba to al'amura dai gaba ɗaya yana ƙarƙashin gudanarwan Allah maɗaukakin sarki ne wa nakhilun za ka samu dabino sunwanun a tushe ɗaya suke wa gairu sunwan da wanda ma ba a tushe ɗaya ma'ana kana iya samun bishiyan dabino ne ba sai ga ƴaƴan dukkara ɗaya ko amma in ka ciza kuma ɗanɗanon daban kana iya samun bishiyan mangoro haka ka tsinka su ga kana ganin nunan zahiri haka ne wani in ka ɗanɗana ga nashi ɗanɗanon wancan kuma ga irin ɗanɗanon da yake bayarwa haka Allah yake yin al'amura da haka yake cewa yutsa in wahidin ana shayar da shi da ruwa ɗaya ne amma kuma sai ya ba da ɗanɗano daga ka dubi kankana za ka je ka yi noman kankana in bayan ruwan kake in ruwan sama duka gani gona ɗaya ne sai ga wancan wurin ya fi ba da yashi wancan ya fi ba da jazir da ɗanɗano wannan wurin kuma ya ba da fari-fari amma fa gona ɗaya ne tare aka shuka ruwa ɗaya yake saukowa amma ga yadda Allah kuma ya tsara al'amura ɗanɗanon ka ga daban ka ga tushen su ɗaya wani ma tushen su ma dama ba ɗaya ba ne yanzu dubino ai ba iri ɗaya ba ne akwai nau'i ne daban-daban mangoro ma nau'i ne daban-daban hakan ka ɗauki gwaiba hakan ka ɗauki wake hakan ka ɗau masara kowanne yana da brand to akwai wanda brand ɗin ɗaya ne amma kuma duk da haka ɗanɗanon sai ka Allah ya bambanta akwai wanda brand ɗin kuma daban ɗanɗanon shi daban amma kowanne ka gano a ƙasa ɗaya ne da ruwa ɗaya ake shayarwa amma kuma su ba da haka malamai suka ce wannan ayan yana so ya sake nuna maka a mu ɗayan adamu dama ɗan adam daga ruwa aka same shi shine ƙazantaccen ruwa mani mu ɗayan adamu da hawa'u babanmu adamu da mahaifiyarmu hawa'u annabawa shi annabi adamu annabi ne ƙarshen mutumin kirki ya ƙare a kan shi na na hawa'u mutumiyar kirki ce amma ‘ya'yansu ya aka zama akwai na gari akwai na banza da ruwa ɗaya aka halicce mu ruwan annabi adamu da Hauwa'u, amma akwai musulmi akwai kafiri akwai salihi akwai mutumin banza akwai munafiki akwai mutumin kirki akwai kaza akwai kaza akwai ɗan fashi da makami akwai wanda ba ɗan fashi ba akwai baƙi, akwai fari akwai bature akwai baƙin fata akwai yare kaza akwai kaza akwai kaza kuma duka a ruwa guda ɗaya yau annabi adam in ya zo zai ga halittun iri-iri kuma duka ‘ya'yan shi aka ce to haka na faruwa sai ga ga nan mutum mutumin kirki matar shi mutuniyar kirki ‘ya'yan shi mutanen banza sai ka ji an ta ya aka yi suka fito zakka ai da ruwan maniyin shi da ruwan maniyin matar shi aka haɗa halittan ‘ya'yan yaya ba su zama irin shi ba za ka ce to wannan yana nuna maka ruwan zai zo amma kuma ba lalle ya banye ya zama irin sa ba yadda ruwa zai zo maka a shukanka wani ruwan in ya zo sai zai sake kashe maka amfanin gona wani kuma ruwan zai tada mishi amfanin gona to haka wani lokaci za ka haifi ɗa ba irin naka halin yake ba da ka ba za a ce to wannan yana nuna baban shi mutumin banza bane da a Allah maɗaukakin sarki yana tara ka annabi Nuhu san shi mutumin banza ne ruwan annabi Nuhu ya bi ba ruwan annabi Nuhu ya bi ba haka annabi Nuhu ya hadu da irin wannan jarabawan annaba da dama sun hadu da irin waɗannan matsalolin to ana samun irin waɗannan yana tafiya a cikin rayuwa Daka ka tsaya da ƙoƙarin tarbiyyantar da 'ya'yanka amma ana iya samun mutum ya ɗau halin da ba na gidansu ba da haka ba daidai ba ne wani yaro a ga yayi abu ba na kwarai ba sai a ce tarbiyyan gidansu ne wani abun ka ci amanan gidansu ran kiyama za ka amsa tambaya zai wuya mutum ya tarbiyyantar da ɗan shi zama ɗan fashi da makami ya zama ɓarawo ya zama ɗan shaye-shaye ya zama mazinaci kuma ya bayyana wai ya alfahari da ɗan shi haka ya zama ba wanda zai so haka to in ka ga mutum ya zama haka na'am ana iya samu in ka ganshi. to shi ma uban shi haka ne a ce wannan gado ne amma wani in kaga uban shi kai ka san ba haka bane ba tarbiyyan gidansu ba to ce tarbiyyan gidansu kamar addu'a Allah ya shirye shi dan kai ma gobe zaka iya haihuwa wannan halin wancan din ya bi ɗanka ko ma na ɗanka ya fi nashi muni don haka ba a alfahari da tarbiyya karkace ɗanka in gidancin ba su da tarbiyya ɗan iska ne kar in ganka da su a'a sai dai ka raba su da hikima amma kar ka ce dan iska ne dan banza ne gobe za a waye gari ɗanka kuma shine fi zama mutumin banza haka Allah yake tsara al'amarin wa nufaddilu ba'daha ala ba'd muna fifita sashi akan sashi in abin da ya shafi ƴaƴan itatuwa ne sai ga an fifita wani akan wani zaka je sayan kankana a gona ɗaya sai ga an tsaga wannan kaji da zaki sai ka ta aje wannan an dan tsaga sai ka ji ba zaki sai ka ce ma yadda shi kaga me an fifita wani akan wani amma a gona ɗaya ne a ƙasa ɗaya ne da ruwa ɗaya ne amma kuma ɗaya ya samu fifiko akan ɗaya to haka kana iya haifan ƴaƴa da ruwan maniyin ka aka halicce su amma sai kaga akwai ɗanka kuma ya fi ɗayan mutunci ɗayan ya fi ɗaya falala zaka zaka ga ka a ƴaƴan sai ka ji ka fi son wani akan sauran saboda shi mutumin kirki ne saboda ya fi kula da al'amuranka zaka yake cewa fil ukuli a wajen ci za da ruwan guda ɗaya amma a wajen ci wani ya fi wani daɗi inna fi zalika lalle cikin haka da ayatin tabbas akwai ayoyi da ababen izna da lura da qaumi ya'qilun ga mutanen da suke hankaltan al'amura sai sai wa in ta'ajab fa ajabun qawluhu وإن تعجب فأجب قولهم أإذا, أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki ya ce wa in idan kai annabi kayi mamaki fa ajabun auluhu" to abin da yafi bada mamaki shine maganan su da suka yi cewa a iza kunna shin yanzu idan muka gabanye muka zanto ƙasa muka zanto turɓaya a inna lafi khalqin jadidin shin za mu sake dawowa cikin wani sabon halitta ula'ika allazina kafaru waɗannan su ne waɗanda suka kafirce bi rabbihim ga ubangijinsu wa ula'ika wa ula'ika al-aghlalu fi a'naqihim kuma waɗannan akwai kukumi da aka ɗaure su a wuya kata wanda an tsaura hannayensu da su aka sake ɗaura wuyansu da shi fi a anaqihim har wuyayensu wa ulaika ashabun nar kuma waɗannan su ne ɗan wuta hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikinta. A nan da yake cewa in ta'jab idan kai annabi Muhammadu ka yi mamaki mamakin ne yanzu ba misalan nan da Allah ya kawo da gonakai da sauransu gaba ɗaya da shimfiɗa ƙasa da rana da wata tun daga karatun jiya zuwa yau ai dalilai ne kwarara da ke nuna maka samuwan Allah maɗaukacin sarki ko tantama babu to duk da waɗannan bayanan kafiran maka suka ci gaba da ta annabi suna cewa ƙarya ne babu wani abun mai samu dai guma su ne to ne annabi yake duk ga abun a fili sun yi imani sun sake karyatawa annabi yana mamaki ga abun a fili sun gagara ganar sai Allah ya annabi wa in adab in ba kana mamaki Abin yana fili sun ci gaba da karyata ka fa ajabun to babban ma abin da zai fi baka mamaki kai Muhammadu qauluhum shine zancen su da suka yi suke cewa a idza kunna turaba ga ga abun da zai fi baka mamaki Allah ke ga wa annabi cewa da kafiran makkan suka yi a idza kunna turaban shin a yanzu idan muka zagonye muka zama turbaya ai akwai mutuwa kowa ya mutu karshen alewa kasa to ƙarshen ɗan adam ma ƙasa ne duk mutumin da ya mutu za a tattaro shi a kai shi cikin ƙabari, a ƙabarin nan kuma ba yadda za a yi ka dawwama za ka zagwanye ka zama ƙasa shi kenan ka zama wani part na ƙasa ka zama wani gutsire ne na ƙasa shi kenan to shi ne wai suke mamaki yanzu mu nan idan muka zagwanye muka zama turfaya mun ruɓe mun rididdige gaba ɗaya mun zama ƙasa a inna lafi khalqin jadidin mu din kuma za a sake tado da mu a mai da mu sabon halitta mu sake dawa yanda muke da a mutane su yanzu ba wasu suna mamakin ikon Allah ba fa ba su ma yadda da Allah bane wai Muhammadu ya rena mana hankali ba annabi yana da awa cewa su bi Allah domin in an mutu akwai tashi ba mutu akwai hisabi ba suna suke cewa lalle Muhammadu ya rena mana hankali mu mutu mu zagwanye mu zama turbaya mu zama kasa a zo a ce akwai ran da za a sake haɗo mu a mai da mu a mana hisabi lalle ya tabu mu zama ƙasa ta ina za a iya haɗa mu kaga sun sun rera Allah gaba ɗaya ba su ma yadda akwai ɗin ba mu mu riddige to abu ne ko mai sauki sauki ta za ka ji wani wurin Allah ke cewa ai wannan ya ma komai sauki a iza ma mitu la saufa asu hayya duk suna da ire-iren waɗannan maganganun in mun mutu za a sake ta da mu da rayukanmu na eh, af'ayina bil khalqil awwal suka ci waɗannan maganganu wani wurin suka ji Allah na cewa to ai wannan ya ma fi komai sauki da babu kai an ƙirƙiro ka yanzu dan akwai ka a sake photocopying ka kada kuma sai su da wahala da sabo da kuma wanke tsoho wanne fi sauki ai wanke tsoho ya fi sauki don haka da babu kai aka yi naka aka samo ka yanzu akwai ka don ta zama ƙasa kawai a ce kai ƙasa da kuka harhaɗu ku dawo kowanne ya dama kai ƙasa ne to ƙasan sa ce ku sake haɗa ku ba mu kowa to haɗa ka kuma zai fi ba da wahala ne ba shi da wahala don haka su wai a tunanin yaya za a rubi su je a dawo shi yasa shek eh, wane ne wahid abdulsalam bali yana da wani littafi dan karami haka kalimatun ala firashil maut ai ya wani kissa a ciki wanda aka samu bayan Allah ne guda biyu irin makota wanda ga katanga ya shige tsakani kasan galibi mu haka ne to kakan iya sanin katangan na waye in kai ka gina amma galibi wanda gidan gado ne kabirin an kabirin ai ka za ka iya sanin to katangan tsakiyar na waye to ko baka san nawaye ba katangan tsakiyan kan me za ka yi da shi in mallaka ne in mallaka ne ba ka za ka je ka jibla ta gumaka ka jinjina a jiji ba shi ma ta sanya zungunu shi kenan fa amma sai hatsani ya tashi wannan yana cewa nawa ne wannan yana cewa nawa ne ka san irin wannan abun sai ga ya mako makota fara kaga an shekara ba a cutuwa an daina magana ana cutar da juna duk haƙoƙin makotaka ana ta mutuwa musu wa'azi ga sun ƙiji da ran nan aka yi cikwalan juna ana faɗa tsakanin magidantan da matansu da ‘ya'yansu sai kawai suka jubbulo ɗaya cikin katangan ya ce dala ku yi haƙuri alama za ka tashi jaran jayayyen me kuke sai suka rubuwa ce magana sai ta ni ne gulo a jikin katangan da kuke rigima a kai sai suka dawo gulo yana maka sai kowa fara karkarwa ku tsaya ba aljani ba ne ni ne ni da nake muku magana a yanzu da sarki ne cikin manyan sarakuna a duniya ana nan a kwana a tashi a a tashi ajali ya zo don kowa akwai ranar shi al-mautu babun wa kullun nasu dakhiluhu mutuwan kofa ne kuma kowa sai ya shige ta da aka yace ana nan sarauta na ta yi sarauta ran nan na mutu aka haɗo ni aka wanke ni aka zo aka binne ni shekara da shekaru ne cikin makabar cikin kabarin ba adadi ran nan wuri yayi wuri ruwan sama ya ruwan sama har cikin kabari na ya rarike har ya zama wani ɗan ƙaramin korama da ruwa yake taruwa a ciki. ‘Yan wannan ƙauyen naku suna zuwa su ɗibi ruwa su yi wanki su yi amfani su yi feshi su wasa a gona. Ana nan wuri ya kafe ya daina ba da ruwa. sai zama an zo ana tono ana yin bulo ni ma sai aka tono ni to ni din sai na zama ni ma bulo ne a nan ni yanzu da aka zo aka yi gidan na fi shekara dubu a nan da kuke gani ina matsayin bulo ba mu rushe ba bayan rusha ta ban san me zan zama ba me yasa kuke rigima akan abun da kuma nan gaba haka za ku zama sai wannan sai ni fa na ce maka fa malam mamu da naka ne malam mamu da yace a a ni tun zai ina ta maka ka ɗauka kai ka take ni lalle lalle zai na ɗauka sai ka biya sai ta warware to kaga yadda al'amura suke tafiya kenan to wai su a tunanin kafirai yaya za mu mutu mu tashi ai al'amarin ba na Allah ba kenan in dai kana tunanin ba za a tashi ba ne don haka tashi bayan mutuwa yanzu an zo waɗanda ba su yadda da cewa in an mutu akwai tashi ba da haka Allah yake ce wa annabi to in akwai abin mamaki nan za ka fi ba da yin mamaki ba su yadda in an mutu za a tashi ba shi yasa kaga kafiri ko duk inda yake sai yi zalunci kafiri duk inda yake sai ya yaudare ka kafiri duk inda yake mutumin banza ne don me bai yadda da in ya mutu zai tashi ba duk mutumin da ba shi da wannan imani zai iya maka komai don yana ga in ya mutu ma banza ne ba za a sake tashi ba ire-iren su ne sai su ci haƙƙin mutum zamanin annabi wani ya ci haƙƙin wani kafiri ne wanda ya ci haƙƙin musulmi ya zo ba ni haƙƙi na sai ce tukuna ya gaje ce in ba ka ba maka ce ba ban ba ya ce ba zan bayar ba ya ce shikenan za a mutu ya ce zancen banza in an mutu sai me ya ce ai za a tashi za ka biya na ce a ah, ƙaro min to in mun je can na ba ka shi bai yadda ba ne kawai in an mutu za a tashi daga gani yake kai mahaukaci ne wai ka tukulkuye kanka ka yi ibada da ka kafiri dole zai yi zina arne zai sha giya zai yi tata zai yi karta zai hole saboda shi nan duniyan ita ce gidan shi ita ce aljannan shi in ya mutu to babu wani sake sauran tashi bayan mutuwa kai da kake wannan tunanin kai yake ganin ka mahaukaci don ka dole zai iskancin da ya ga dama kafiri kenan shi ya samu mulki a kanka zai iya zalunce shi ya san da lahira ne bai san da lahira ba to haka musulmi in ka samu tantirin jahilin musulmi wanda bai san addini ba to gani yake in an mutun nan shi kenan wani ma gani yake in duniyan ta ba shi haɗin kai to kamar mutuwan ma fa in ta zo sai ta roƙe shi in lauke ka ne sai ce a sai ce to je ka Wallah wani gani haka yake ka riƙa duban yadda al'amura yake tafiya a ƙasashenmu zalunci ta ko'ina zalunci yau ba a mulki ba ne kaɗai zaluncin masu mulki zaluncin 'yan kasuwa zaluncin kaza zaluncin kaza zaluncin kaza duk wanda ka samu yana zalunci to gani yake mutuwan in ta zo za ta ɗaga mai kafa sai ta tsallake shi kuma galiban haka Allah ya tsara duk wani azzalimi Allah baya ɗaukar ran shi da wuri inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu da haka haka Allah yake daga kafa ma azzalimi yadda da yana yi dare ɗayan Allah dan ƙoshi to ba zai iya kwatan kanshi ba gani yake shi fa ba wanda ya isa da shi da ka yi zalunce ka in kai magana ce kana da cewa ne ta ce a ce ta kai mayi mani mu wasa ne azzalimi kenan shi ka ji Allah yana cewa malil na min ansar ran kiyama duk wani azzalimi to ran kiyama ba shi da mai taimakon shi malaman tafsiri suka ce ka san me ake nufi da haka suka ce abinda ake nufi azzalimi duk inda kaga yana zalunci a duniya yana nuna ya fi kowa ne zai zalunce ka in kai magana ce me ka ce sai ka ta na ce na gode sai ce to yana haka zai zalunce ka to wannan zalunci da zai rika yi yana ganin ya fi karfin kowa to ran kiyama Allah zai kamo shi shi ma ba masu taimakon shi to ka zalunci kowa zai taimake ka ai wanda ka zalunta yana yawa kaɗan ma ya gani ɗan banza ba wanda zai taimaki azzalimi shi yasa ka tsaya ka zama mutumin kirki tun a nan duniya yace kula ikan ladina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne original waɗanda suka karyata ubangijin su kenan wanda bai yadda in an mutu za a tashi ba wannan shine babban makaryaci wanda ya kafirce ma Allah bai yadda akwai Allah ba domin duk wanda ya yadda ko da bai da zai bauta Allah ba amma yadda in ya mutu zai tashi to wannan da dan dama me yiwa nan gaba zai iya musulunta amma wanda bai yadda da tashi bayan mutuwa ban kana neman babban kafiri wanda ya butulce ma Allah bai yadda da Allah ba to wannan shine kan gaba wa ulaikal aghlalu kuma waɗannan akwai kokumai fi a anaqihim a wuyayensu malamai suka ce al aghlalu kata ne da ake ɗauri da shi za a haɗa hannun mutum a ɗaure hannun haka in an ɗaure sai a sake jafakin, sai a sake kawo hannayen wurin wuya sai a ɗaure shi yasa ya ce fi a anaqihim da hannayen da za a hada a wuya sai a ɗaure da waɗannan kata haka za a yi wa kafirai ranar kiyama duk wanda bai yadda ta tashi ba mutuwa ba ran kiyama sai a tashe shi sai a ɗaure shi haka ka san akwai kata ai da ake ɗaure mutum da shi haka na hannu ake ɗaure ɗan furzuna da shi to na lahira kuma ba iya hannu ba za a haɗa har da wuya haka za ka gan shi yana tafiya ba ka yadda da tashi ba mutuwa ba yau kuma ga kanan da al'aghlalu kowa na ganin ka an maka kukumi kowa na kallon ka wa ula'ika ashabun nar waɗannan su ne cikakkun ƴan wuta hum fiha khalidun kuma a cikin wuta ɗin suke dawwama dindindin kaga Allah nuna cewa kafirai in sun shiga wuta dawwama za su yi a cikin ta babu ranar fita. Allah ka kashe mu akan imani, Allah ka raya mu akan musulunci da imani, Allah ka kashe mu akan musulunci da imani. Da waɗannan tambayoyin ina ga za mu bari sai gobe in mun zo sai mu amsa su kafin mu fara karatu insha Allah. da ah, ga shugaban marayu ya kawo mana abun farin ciki, asusun marayu. An fara motsi aiko? Yawo, a motsa a motsa. marayu su gane ana cikin saukin rayuwa wani ya ba da naira ɗari biyu wa ƙaninsa ah, wa ƙaninsa ko ɗari biyu wa babansa naira ɗari hudu kenan Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara buɗi Allah maɗaukakin sarki ya kai cikin mizanin kyawawan ayyuka abin da ya bayarwa wannan marayu Allah maɗaukakin sarki ya ninka masa Allah maɗaukacin sarki ya kula da gabansa da bayansa Yahaya ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi wannan dubu ɗaya da ya bayar Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da addu'an mala'ikan da yake cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allah duk wanda ya ciyar ka ninka mishi abin da ya bayar to Allah ya ninka mishi abin da ya bayar wani ya ba da naira dubu ɗaya shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi shi ma Allah ya nauya ya arzikinsa Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe masa hau da bala'i da sauran duk waɗanda suka ba da nasu tallafin muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya musu bukatu duniya da lahira Allah ya raya su akan musulunci ya kashe su akan musulunci Allah maɗaukakin sarki ya kula da arzikinsu ya kare dukiyansu daga faɗawa cikin asara Allah madaukakin sarki ya saka musu da gidan aljanna waɗanda ba su bayar ba Allah madaukakin sarki ya hore mu kowa abinda zai iya ɗaukan nauyin maraya ma sa da shansa da tufafinsa har ƙarshen rayuwa Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu Allah madaukakin sarki ya karba mana kyawawan ayyukan ayyukanmu mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika an ba da sanarwar cewa duk wanda zai sa rikodin nan gaba kada ya rika manta sai ya rika sawa a silent wani silent din ma zaga in an kira zai iya katse maka rikodin din kana iya sawa a fly mode wannan jirgi din nan ka sa ta ga ya rufe sin din gaba daya masha Allah